بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير منوت رمضان شكرا دبو da ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalasi na tara jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ko hamsin da biyu yau kuma za mu tashi a farkon aya ta hamsin da uku. Amma kafin mu fara tafsirin takaitaccen bayani akan abin da ya shafi alhikima Islamic Center Yola da muke ginawa. kafin mu zo ranar rufewa mu yi bayani dalla-dalla mun sani mun gama gini masallaci na farko da na biyu gidan sama sai dai mu kari ta kammala sauran ayyukan ba mun fara filista to bayan nan kuma mun sake sa foundation na gina ajujuwa guda hudu na karantar da manya da kuma hall babba da computer room da library da kuma office da boardroom da kuma abin da ya shafi banɗaki wanda sai mun kammala su sai mu hada mu ta aikin gaba ɗaya insha Allah a buɗe santa kuma kada a manta cewa akwai makaranta ma da zamu gina a filin da ke tsallaken ita wannan santa din, insha Allah ta islamiyya sannan akwai kuma ginin gidan marayu to har yanzu dai aiki yana tafiya ga wanda yake bukatan ba da sa, ko na kayan aiki zai iya turawa siminti ko rodi ko blog ko ma menene dai na abin da ya shafi kayan aiki idan kuma kuɗi mutum zai bayar to ga account number nan bankin shine Jaiz Bank sunan account din kuma Al-Hikma Islamic Center Yola account number kuma shine 0005134995 000 4995 jaiz bank wannan akawun in aka tura zai tafi kai tsaye zuwa ga alhikima islamic center idan mutum yana neman karin bayani ga nambobi biyu da zai tuntuba akwai alaishu abu dauda 070-30-63-5493 <clears throat> shine financial secretary akwai kuma alhaji abu mai labule shine abin nan ma'aji 08069832420 wannan idan kana bukatan karin bayani insha Allah sai ka kira wa'annan nambobin za mu tashi faɗin ubangiji ta'ala wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أليس الله بأعلم بالشاكرين وبنجي تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض هكذا مكا fitinar da shashin mutane da shashin mutane masu kuɗi suka fitinu da miskinai masu mulki suka fitinu da talakawa suna ganin cewa sun fi su cewa su ba wasu abu bane ba za su yin wani abun kirki ba li Kulu don su ce a haula inna Allah min wai wanda ne wanda Allah ya bai a tsakanin mu su gano shari'a inda take muku ba za mu gane ba Allah ta'ala ya ce musu alayhi sallahu bi alama bi shakirin ubangiji ta'ala ba ya fi ku sanin masu godiya wa Allah ba shi yasa yake tsora su akan shirya. idan ba mu manta ba jiya ubangiji ta'ala ya ba mu labarin cewa ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya kori miskinan da suke tare da shi waɗanda suke bautawa Allah subhanahu wata'ala dare da rana kamar yadda kafurin ƙur'ishawa suka nema suka ce ba za su yi imani ba sai manzon Allah ya kori waɗannan miskinan su Suhaib da Ammar da Bilal da Khabbab bin al-Arad manzon Allah sallallahu alaihi in ya kore su suka ce to za su zauna da shi to shine Allah ta'ala ya ce kada ya kore su nan bayin Allah ne mutanen kirki zuciyarsu mai kyau ne shi ya sa suka karbi shirya Allah ta'ala ya datar da su kuma idan manzan Allah sama ya kore su to ya zama azzalimi to manzan Allah sama bai kore su ba to shine anan Allah ta'ala yake ba mu labari yace to haka dan fa abun yake sai ka ga mai kudi yana da kudi amma yana fitinuwa da talaka miskini wai don me yasa miskini zai zama wani abu ai da shine ya kamata ya zama wani abu sai ka shugaba yana yana fitinuwa da talaka in talaka ya gano wani abu na gaskiya sai to to shi a matsayinsa na shugaba ya aka bai gane ba madaukaki sai fitinu da wanda yake kasa saboda yana ganin komi na alkhairi ya kamata a ce ta wurinsa ya fara ba ta wajen wanda yake kasa da shi ba to Allah ta'ala ya ce to ai ya san masu gode masa shi yasa yake tsora su akan shirya to sun bai su ce ah to yanzu wa'annan wai su ne za su gano wani abu na shirya wanda mu ba mu gane shi ba abin da suke nufi ai da a ce wannan abu gaskiya ne su ne ya kamata su fara sa ba wa'annan miskinin ba wannan kaga fitina ce wanda za ta hana su yin imani ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul ahqaf yace wa qala allazina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna ilay Kafure suka ce wa mu'minai suka ce ai da alkhairi ne da ba ku riga mu ba da alkhairi ne da mu ne za mu riga ku fahimta haka suke faɗa wai saboda a duniya Allah ya ba su ƴaƴa da dukiyoyi da dukiya mai yawa sai suke ganin cewa ai su ƴan gatan Allah ne in akwai abin da ya kamata su gane na alkhairi su ne za su riga miskine ganewa a suratul mu'minun ubangiji ta'ala ya ce ayahsabuna numi numittuhum min malin wa bani, Nusari, lahum fil khairati bal la wasu na tamanin abin da muke kara musu na dukiya da 'ya'ya? muna musu somin taɓi ne kafin su je lahira wai ana dan ba su ne so min tabi kafin su je lahira kenan su yan gatan Allah ne ubangiji ta Allah ya ce wayannan ba su sani ne? ana ba su ne don a musu talala in sun ki imani idan sun je Allah Allah ta'ala ya azab idan sun je lahira ubangiji ta'ala ya azabtar da su so da haka Allah ta'ala ya san masu gode masa shi yasa ya datar da su zuwa ga shari'a domin godiya da suke masa shi yasa ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul ankabut yana cewa wallazina ja wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda suke ƙoƙari suke yin wato iya ƙoƙarin su don su fahimci addini Allah ta'ala ce za mu shirya da su ta farkinmu. mu saboda haka in Allah ta'ala ya maka gaman katar sai ka gane gaskiya ko da wani bai gane ta ba idan bai ma gaman katar ba ba za ka gane ba ka karkare na mutum ka ce to ya za a yi a ce wannan shine ya gano yanzu akwai mutane da yawa sun san gaskiya amma tun da matasa ne suke faɗanta da su ba su yadda da ita ba sai in dottawa ne suka faɗa to kaga lamarin ba haka bane Allah ta'ala zai iya ganar da matashi bai ganar da wani dattijon ba ko kuma almajirai ne suke faɗa malamai ba su faɗa ba Allah ta zai iya ganar da wani ɗalibi wata matsala wani malamin bai fahimce ta ba ko kuma ai wane ya fi wane ilimi me yasa wane bai faɗa ba sai wane ne a ita gaskiya kawai ka dube ta akan gaskiya kawai la tanzur ila man qala walakin walakin yanzur ila ma qala kar ka duba wa ya faɗi magana me ya faɗa idan gaskiya faɗa shi kenan magana ta ƙare to idan muka ce za mu tafi akan wannan al'adan to za mu koma zuwa ga jahiliyan farko kenan to da haka abin iyaye da kakanni suke a kai kawai shine gaskiya duk abin da manzala sama zai faɗa wannan bai zai zama gaskiya ba to da haka mu dawo akan shiriya ka gode wa Allah ta'ala a bisa ni'iman da ya maka na samar da kai da yi da hankalin da ya baka da azurta ka da yake yi sai Allah ta'ala ya maka gamon ka sarka gane inda shiriyan take sai ka bi ta sai Allah ta'ala ya ci وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم Ubangiji ta'ala ya ce wa iza yi allazina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo wajenka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faƙul salamun alaikum ka ce amincin Allah ya tabbata a gare ku wato ka karrama su da yi musu sallama ko amsa sallama in sun ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangiji ta ya ya wajabta wa kansa yi wa bayinsa rahma zai tausaya wa bayinsa annahu man amila minkum su'an yanda sha'anin da lamarin yake duk wanda ya aikata wani mummunan aiki bi jahalatin da jahilci ko da wauta sun mataba min ba'dihi sannan ya tuba bayan haka ɗin wa aflaha ya gyara aikinsa fa annahu furu rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne zai gafarta masa kuma zai tausaya masa kaga wannan albishir ne cewa dukkan mutumin da ya aikata mummunan aiki don ya tuba Allah zai karɓi tubansa saboda rahamar da ya wajabta wa kansa zai yi wa bayinsa ubangiji subhanahu wataala ya wajabta wa kansa rahama wa bayinsa domin falalarsa da kyautatawansa amma da sharaɗin kai ma ka tausayawa kanka kuma ka tausayawa bayin Allah ubangiji ta ce eh, maza su ce inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama Allah yana tausayin masu tausayi ne a cikin bayinsa arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi sune wanda ubangiji ta'ala yake tausaya musu ku tausaya wa na ƙasa sai na sama ya tausaya muku shine ubangiji subhanahu wataala ka ji tausayin kanka ka kiyaye dokokin Allah ka tuba zuwa ga Allah ta'ala ka ji tausayin bayin Allah Allah ta'ala sai ya ji ka, domin Allah ta'ala ghafurur rahim ne wa huwa arhamur rahimin shine mafi jinkan wato ainihin masu jinkai to sai yace dukkan wanda ya aikata wani aiki mummuna saboda wauta in an ce bija jahalatin ba jahil ce ai baka san ma haramun bane ka aikata kan dama Allah bai zai kama kama sau za ka bi jahalati anan da wauta da domin na sha fada cewa jahilci wauta ne wawa jahili ne jahili wawa ne walamma ra'aytu jala fil nasi fashiyan tajahaltu hatta qila anni jahilu da naga wauta ta yawa cikin mutane ni ma sai na dinga wautan gangan don a ce ni ma wawa ne to za ka aikin jahilci kenan to wanda yayi aiki na saƙon Allah bi jahalatin da wauta kaga kenan da gangan yayi wautarsa ne ta sa yayi da ya da yana da wayo bare jawo kansa azabar Allah ba to amma idan ya tuba Allah ta'ala sai gafarta masa wani daga cikin magabata ce kullu man asallaha fa huwa jahilun duk wanda ya saba wa Allah jahili ne ma'ana wawa ne a in kana da wayo zaka jawo kanka azabar Allah ne zaka yi kaffa kaffa zaka yi kaffa kaffa duk inda alkhairi yake nan kake neman sa sharri kuma kana nisantansa wannan shi ne aikin hankali wala yusamma al-insanu aqilan illa man arafa al-khaira a sa'a ilayhi wa arafa ash-sharra wa ijtanabahu shekhu isami taimiya ce ba a cewa mutum ma mai hankali sai in ya san alkhairi ya nemi alkhairi ya san sharri ya nisanci sharri da duk wanda baya neman alkhairi ba nisantan sharri kaga wawa ne wannan shine kungurmin jahili kenan amma duk da haka idan ya tuba sai Allah ya karbi tubansa saboda Allah ghafurun rahimun mai gafarta zunuban bayansa ne kuwa mai tausayawa bayansa ne hadisi ya tabbata a cikin sahih bukari da musulun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqa arshihi inna rahmati ghalabat ghadabi da inda ubangiji ta'ala ya gama halittarsa ya rubuta a wani littafi a wajensa a sama al'arshi yace rahama ta tarin da ai fushina rahama ta tarin da ai fushina zaka yi abinda Allah ta'ala zai fushi da kai amma sai tausaya maka sai gafarta maka kuma sabani dan adam aka fushin sa a kusa kusa yake to sai ubangiji ta'ala ya ce wa kazalika nufassilu al-ayat wa kazalika nufassilu al ayat wa litastabina sabilul mujrimin ubangiji ta lace wa kazalika haka nan dai nufassilu ayati muke bayanin ayoyi dalla dalla muna wa'azi muna gargadi wa litastabina sabilul mujrimi domin tafarkin mujrimai ya bayyana Allah yana mana wannan bayan don mu gane tafarkin mujrimai sune fasikai sune masu sabon Allah kafurai munafukai domin kar mu je mu afka kar mu je mu afka ta'allamu sharra la li sharri likai la taqawfi ka san sharri ba don ka aikata sharrin ba don kar ka je ka afka a cikin sharrin to Allah ta'ala yana bayyana mana duka hanyoyi guda biyu kamar yadda yake wa hadainahu najidain mun shirya da su hanyoyin guda biyu duka ga hanyar shirya ga hanyar bata ya rage naka kuma wanne zaka dauka idan kana da hankali hanyar shiryan zaka bi in ko baka da hankali sai ka bi hanyar bata hanyar mujrimai ita ce hanyar wutar jahannama hanyar da za ta kai ka wutar jahannama in an yi tashar kiyama saboda za ka je ka dulmuye cikin sabon Allah cikin saba wa Ubangiji subhanahu wata'ala manzo sun ya ce wa iyyakum wal wa iyakun wal fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura la yahdi ila ka ku da yin ƙarya ƙarya tana sa mutum ya zama fajiri fajirci kuma yana kai mutum zuwa ga wuta to kaga mujrimai kenan fajirai to duk wanda ya kama wannan hanyar to ya kama hanyar wuta waye fajiri shine mai sabawa Allah wanda bai dauki sabon Allah wani abu ba baya ganin girman ubangiji subhanahu wataala shi sabon Allah takin sama yake ji to wannan ya kama hanyar wutar jahannama sabanin mu'mine bayin Allah Abdullahi bin Mas'ud yace innal mu'mina la yara dhunubahu ka'annahu qa'idun ta jabalin yakhafu an yaqa alayhi fajira, الفاجر ليرى ذنوبه كأنه marra ala على عنفه وقال به هكذا yace musu mumini shi yanda yake ganin laifuffukansa wato kamar yana zaune a karkashin wani katon dutse ne yana tsoron kada dutsen ya faɗo a kansa don da ya faɗo a kansa zai halaka to yanda yake tsoron dutse ya faɗo a kansa babban dutse zai halaka shi haka yake tsoron laifinsa amma fajiri kuma ba yana ganin zunubansa kamar kuda ne ta zo za ta wuce kan hancinsa sai haka kawai kar ta faɗa kan hancinsa idan buge ta da hannu kenan bai ɗauki laifuffukan wani abu ba bai dauki sabawa Allah ta'ala wani abu ba to kar ka duba laifin ka duba wanda kake wa laifin wanda kake wa laifin babba ne kuma in yi fushi da kai ba za ka kai labari ba Anas bin malik ya ce innakum la ta'amaluna amalan hiya adaqqu fi ayunikum min ash-sha'r wa in kunna lana'udduha ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min al-mubiqat yace kukan aikata wasu ayyuka a yanzu na sabon Allah wayannan ayyuka a idanunku sun fi gashi masiranta? amma mu kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna daukan su suna daga cikin manya-manyan wato ayyuka da za su halakar da mutum da kaga duk mai ganin girman laifinsa girman zunubi da girman laifi ko da wani yana ganin sa karami shi yana ganin girman sa to alama mumini ne bawon Allah wannan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka amma wanda baya ganin girman laifi kuma yana yin sa to kaga wannan shine fajiri kenan saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu في الله تعالى يقول قل إني نهيت أن أ... قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين بنجي تعالى قل يا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم inni nuhitu an abuda allazi tad'una min dunillah ni an hana in bautawa abunda kuke bautawa ba Allah ba Allah ta'ala ya hana shirka ubangiji ta'ala ya kashe da ya ce abunan abunan wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku Allah kada ku kada masa shirka yace to ni an haramta mini na bautawa abunda kuke bautawa qul la attabi'u ahwa'akum ka gaya musu ya rasulallah, ni fa ba zan bi son zuciyarku ba qad balaltu idan in fa har bi son zuciyarku ai na bata kenan wa ma ana min al-muhtadin ban kasance daga cikin shiryayyu ba saboda haka ubangiji ta'ala ya hana bautan gunki kuma ya hana shirka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana saboda haka Allah ta'ala bai yadda a masa shirka ba anan su kafirai so suke manzo Allah ta salama shi ma ya dinga bautan gumaka ya bauta Allah yana bautan gumaka to shine yake ba su wannan amsa ni kan ba zan yi wannan ba an hana ni idan ku za ku yi ku je ku yi akwai ranar kin dillanci amma ni ba zan yi ba kuma ni ba zan fi son zuciyanku ba domin dukkan wanda yake bauta wa gunki to yana bin son zuciyansa ne amma ya san gunki ba abin da zai masa gunkin nan in ka mare shi ba zai rama ba in ka sassara shi ba abin da zai yi to ta za ka nemi aljanna ka shi ne zai baka aljanna ko kuma shi zai hana ka shiga wutar jahannama ko shi zai azurta ka ko shi zai baka yaya ta yaya idan ka sassara shi ka bunka masa wuta ma zai kone ya zama toka to ya zaka ka shi zai amfane ka kaga akwai rashin hankali a ciki ko akwai bin son zuciya to manzo Allah ta sama ce Allah ya hana shi ya bi son zuciya kuma inda zai bi son zuciyansu to ai da ya bata kenan da ya bata ba daga cikin shiryayyu wata wani mutum ya zo wajen Abu Musa al-Ash'ari sai ya ce masa yana fatawa ta gado fatawa ce yake da ita ta gado ya ce mutum ne ya rasu sai ya bar yarsa da jikarsa yar ɗansa da kuma yar uwarsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to ya gadon zai kasance sai ya ce za ka kasa biyu ne sai ka ba wa yar kashi ɗaya kashi ɗayan kuma sai ka ba wa yar uwa shaƙiƙiya wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ita jika ba ta da komai sai ce amma ka je wajen abdullahi bin mas'ud ka tambaye shi zai baka irin wannan fatawa da na baka shike nan sai tafi wajen abdullahi bin mas'ud da ya je sai ya tambaye shi ya tambayi abu musa al-ash'ari dangane da mutumin da ya rasu ya bar jassa da jikarsa da yar uwarsa sai ce ya tana da rabi ji eh, abin yar uwa tana da rabi jika ba ta da komai yar da yace kuma kai ma za ka bani irin wannan fatawa saboda abu musa shari ya shakka cewa wannan abu haka yake sai abdullahi bin mas'ud ce, laqad balaltu idan wa ma ana min al-mutadin ya karanta karshen wannan aya yace to ai in ne haka na bata kenan ni ba shiryayye bane in sai na bada irin wannan fatawa walakin sa'aqadi fiha bima qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace amma zan yi hukunci cikin wannan fatawan da irin hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a gabana yace idan mutum ya mutu ya bar yarsa da jikansa da yar uwarsa yace ita yar tana da rabi za a kasa shida ne yar tana da rabi kashi uku jika diyar da za a ba ta kashi daya yace takmilatus sulusain kaga sun dauki kashi hudu kenan wannan bangare an cika kashi biyu cikin cikin abin cikin uku na yaya na bangaren yaya yace to kashi biyun kuma sai a ba wa yar uwa shakikiya yace wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba wannan gado shi abu musul ash'ari ya duba a ƙurani ne ya ga an yi bayanin idan mutu ya rasu ya bar ya za a ba ta rabi in yar uwarsa kuma ya bari uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ita ma rabi amma ƙur'ani bai yi maganan jika ba to kuma bai san wannan hadisin ba sai yake da yaƙinin abdullahi bin mas'ud ma zai bada irin wannan fatawa to a sai akwai hadisin manzon Allah ta suma da yi wannan bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi to haka manzon Allah yana bayani yana karin bayani akan qur'ani to kenan da aka gaya masa wannan sai ya dawo wajen abu musa al'ashari ya ce to ga abun da abdullahi bin mas'ud ya faɗa ya in ya ba da fatawan kan nan shi ya ɓata kenan ga da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ga bayani da ya mini sai ya ce wa shi wannan mai tambayan Yace ce la tas'aluni ma dama hadha al-habru fikum wato kar ku sake tambaya na wata fatawa matukar wannan babban malamin yana cikin ku duk fatawoyin ku ku je ku tambaye shi kawai kaji imani irin na sabon manzon Allah sassawa in irin yanzu ne haushin ka malami zai yi wai ka yi fatawa ya yi fatawa ka warware ta kuma da dalilai da komai sai kama jin haushi ko ya kama tawili galibi ban ce kowa da kowa ko ya kama wani tawili ko ya kirkiro wani dalilinsa ko wani abu ko ya ji haushi dai kawai me yasa ma abin nan ka je wurin wani to sai yace kawai da yanzu tambayoyin ku duk ku je ku masa don shine babban malami ma'ana ya ci ni ilimi ku koma wajensa ku dinga ku dinga abin nan ku dinga karban fatawa to me yasa ya sallama saboda Abdullahi bin Saudi ya kawo dalili ya kawo hujja amma da ya warware fatawansa ba tare da hujja ba zai karba duk wanda ya warware fatawan malami ba hujja ai ba za a saurare shi ba saboda haka ilimi shine dalili in akwai hujja akan abu to akwai ilimi ya zama ilimi kenan in babu hujja kuma bai zai zama wato ainihin ilimi ba sai Allah ta'ala ya ce قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين وبنجي تعالى تقول كجيا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على بينة من ربي ni fa ina kan hujja daga wajen ubangiji na duk abin da nake faɗa ina da dalili akan ilimi nake magana wa kazzabtum bihi ko kuma kuka karyata abin da nazo da shi din gashi kuma akwai dalili a kansa amma kuka ce ƙarya ne kuka ce wai a kawo muku azaba inda gaske ne ma indi ma tastajilu biyu. abinda kuke gaggawa da shi na azaban nan ba a hannuna yake ba inil hukmu illa lillah hukunci yana wajen Allah ta'ala in ya ga dama ya azabtar da ku yanzu in ya ga dama kuma ya bari sai an je lahira ya qussul haqqa Allah yana bayanin gaskiya wa huwa khairul fasilin shine fiyayyen mai rarrabe hukunci to anan kafirai ba su da dalili suna bin son zuciyarsu ne shine manzo Allah ta suna yake gaya masu shi fa akan hujja yake idan kana kan dalili na ilimi to ilimin ka zai zama taƙiccen ilimi kuma babu shakka a cikinsa, za ka faɗe shi kai tsaye gaba gaɗi ba tare da kaji tsoro ba amma in baka da hujja to kame kame za yi dinga yi kuma yanzu nan wani zai iya rikita ka shi yasa ilimi ake ce masa hujja hujja ita ce ilimi ilimi kuma shine me shine hujja duk ilimin da bai da hujja to ba a ce masa ilimi wannan kwaikwayon sunansa kwaikwayon masu ilimi shi yasa ibn abdul bar yake cewa ajma al ulama ala anna al muqallida laysa ma'dudan min ahli al ilmi wa anna al ilma ma'rifatu al haqq bi dalili dukkan malamai sun yi ijma'i cewa muqallidi mai fadan abu ba tare da hujja ba ba a lissafa shi daga cikin malamai ko da sai yake fada don bai da yaqini yace kuma ilimi duk malamai sun yi ijma'i ilimi shine sanin gaskiya tare da dalili ka san wannan abu hukuncinsa kaza ga hujjansa wannan abu kaza ne ga hujjansa wannan shi ake cewa ilimi ibn kai na cewa al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka watta qalidu yastawiyani nassun min al-qur'ani aw min sunnati wa dabibu zaka al-alim rabbani da haka ilimi ilimi shine sanin huda sanin shari'a tare da dalilinta al-ilmu ma'rifatul huda bi dalili yace ma zaka watta qalidu yastawiyani wannan ba daidai ba ne da takalidi duk wanda yake faɗan ilimi tare da hujja to wannan shine mai ilimi wanda yake faɗan abu babu dalili hira yake yi hira yake ko da daidai yake faɗa bai da yakini akan abin da yake faɗa sai sai ce al-jahlu da'un قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني ne mai نمي كشمت yanzu zai gama da kai ka zama fonko yace amma maganin wannan ciwon abubuwa ne guda biyu nasi na alkur'ani ayon alkur'ani kenan ko nasi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likitan da zai siffanta maka magani shine al'alimur rabbani malami na Allah mai karantar da mutane tsakani da Allah shine zai gaya maka ga yanda abun yake to wannan shi ake cewa ilimi to su kafirai ba akan ilimi suke tafiya ba haka nan masu jayayya suna jayayya ne akan son zuciyansu amma ba akan ilimi ba a cikin suratul hajj ubangiji ta lati wa minan nasu man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yadihi ila azabis sa'ir ubangiji ta lati daga cikin mutane akwai masu jayayya a sha'anin Allah bi ghairi ilmin ba tare da hujja ba nan kuma ilimin ne aka ambace shi hujja can kuma hujjan ana nufin ilimi nan kuma ilimi ana nufin hujja saboda duk abu ne guda daya mutum yana jayayya ba tare da yana da dalili ba sai dai kawai yana bin kowane shaidani mai kaurin kai Allah ta'ala ya rubuta ya wajarta cewa dukkan wanda ya bi shaidan shaidan zai bar da shi kuma zai shiryar da shi zuwa ga azabar wutan jahannama mai buruwa to kaga duk wanda suke jayayya ba tare da dalili ba ba tare da hujja ba to wannan sun kama hanyar wutar jahannama ne wanda aka duk mai bin son zuciyarsa kuma da zaran ka zo ka ce kawo dalili to ka ka masa hankali kenan in ka ce kula hadu burhanakum kun kuntum sadiqin to hankalinsa ya tashi in za a tattauna da shi zai rude saboda bai da hujja akan kan abin da yake faɗa to in baka da hujja kuma baka da ilimi a cikin dai suratul hajj din Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi min ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ثاني رفيل يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق الله تعالى يتي daga cikin mutane akwai mai jayayya cikin sha'anin addini ba tare da yana da ilimi ba bai da ilimi bai ya kan shiriya kuma bai da littafi mai haskaka masa baya bin qur'ani da sunna yana ne yana girman kai yana tunkura eh, sasanninsa ma'ana yana girman kai ubangiji ta'ala ce zai dauki kaskanci a duniya sannan a lahira kuma wato Allah ta'ala zai dandana masa azaban gobara tunda in baka da hujja da zarar an fara tattauna da kai zaka dauki kaskanci ido zai rena me zai rena fata ba ga Abdul Jabbar da bai da hujja ba sai sai fara zufa yana ta share gumi ya rasa me zai fada ya ce minti goma minti goma a minti goma ba zai ka fassara aya goma ba in dai akwai hujja to kaga kaskancin kenan fa wannan shine kaskanci in kana jayayya ba tare da hujja ba shine kaskancin da zai same ka na duniya kafin kuma a je lahira to da ka duk abin da za ka yi kai shi akan hujja da kuma ikhlasi tsakaninka da Allah kake yi amma idan ba akan dalili kake ba wataran Allah ta'ala sai ya kunyata ka a gaban jama'a to sai ubangiji ta lace ma indi ma tastajiluna bi wato abinda kuke gaggawan sa na ukuban nan fa baya tare da ni wato kafirai suna cewa wai su manzo sun ya kawo azaban mana kawai tun a nan duniya ma tunda an ce wanda bai imani ba za a azabtar da shi a lahira ko kuma ukuba za ta iya sauka a kansa shikenan sai su ce to su kan yanzu suke bukatan azaban azaban ta zo musu mana to Allah ta'ala shi ba mai gaggawa ne ubangiji tala zai iya maka talala kai tai kai tai a tara maka sai daga ba kuma ubangiji ta'ala ya zo ya kama ka ko ya kama ka a nan duniya kamar yadda ya kama kafuran maka diwa a yakin badar aka yi musu kata-kata wasu ma da cututtuka Allah ya kama su ko kuma yadda ya halakar da mutanen annabi hudu da annabi salihu da mutanen annabi musa da annabi ludu ko kuma Allah ta'ala ya bari sai an je lahira sannan sai ya dandana maka kudanka ai gidan biyu ne bayan duniya akwai lahira a cikin suratul ankabut Allah ta'ala ce yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin suna gaggawan wai ai musu azaban mana ai musu azaban mana ubangiji ta'ala ce to wutar jahannama za ta kewaye kafirai akwai ranar azaban tana zuwa to shi yasa wani lokacin mutum zai fajircin yayi kafircin ya roƙi azaban ya ta roƙa Allah sai ya kyale shi ba za a saukar masa da azaban ba zai ta yi sai an tara masa a ƙarshe a zo a saukar masa da azaban to da inna allaha la yumli lil zalimi hatta idza akazahu lan Allah ta'ala yakan jinkirta wa kafuri ko azzalimi ko mujrimi amma ran da ya kama shi bai zai kubuce masa ba wa kazalika akhdhu rabbika idza akaza alqura wa hiya zalimatun inna akhdhahu alimun shadid haka Allah ta'ala yake kama mutanen alkariya mutanen gari masu sabawa Allah ta'ala idan ya kama su fa to kamunsa kuwa mai tsanani ne kamunsa mai raɗaɗi ne saboda haka duk wanda yake saba Allah ta'ala don ya ga yana cikin ni'ima da walwala wallahi kar ya rudi kansa kar ya kansa Allah ba ya kyale shi ba inna Allah yumli wa yuhmil Allah ta'ala yakan yi jinkiri amma baya kyale abu gaba daya saboda haka ko a ƙarshe a duniyan Allah ya kama ka ko kuma idan an je lahira ubangiji ta'ala sai ya kama ka akwai wanda suka yi addu'a suka ce Allahumma in kana haza, huwa al min indika fa amdir alaina hijarata min as-sama aw itina bi azabin ali suka ce ya Allah in abunda Muhammadu ne yake faɗa gaskiya ne kamar da ruwan duwatsu ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi amma a lokacin Allah ya musu ruwan duwatsu wallahi da ya ga dama zai musu don yayi wa mutane annabi ruwan duwatsu amma bai musu ba sai ya su ya musu talala yanzu ina suke sun halaka suna cikin azaba sai dai wanda ya musulunta daga cikinsu. Sau da haka karka roƙa wa kanka azaba ko ka rudu cewa Allah ta'ala bai kama ka yanzu ba ka dauka cewa wai Allah ta'ala ya kyale ka ne sai ubangiji ta lace kullau annan indi kullau anna indi ma tasta'jiluna bihi laqubiya al-amru wa bainakum wallahu a'lamu bil ubangiji ta'ala ce kul gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna indi ma tastajiluna bihi da abinda kuke gaggawansa na azaban nan a hannuna yake da ƙubi al'amru da an hukunta al'amarin ni wa bai na kun tsakanina da ku mana da na afkar muku da shi azaban da kuke neman da a hannuna yake da na sako ta kawai da na muku ruwan wuta ko ruwan duwatsu ko kuma in ɗebo duwatsun makka zo in kifa a kanku ko alaka kawai inda azaban tana hannuna in ji manzon Allah ta sama Allah ta ya gaya musu wallahu alam bi zalimin Allah ya san azzalume ya san halin da suke ciki anan ubangiji ta'ala yana cewa maza sama ya fada inda a ce azabar a hannunsa take ba hannun Allah ba to da shi kenan sai ya afka musu azaban yanzu wannan idan ka duba wannan magana sai kuma ka ɗauko kissan abin da ya faru a Ta'if lokacin da manzon sama ya je yana kiran mutanen Ta'if su yi imani suka gaggaya masa baƙaƙen maganganu suka ɗebo wawayensu suka ba su duwatsu suka dinga jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san da bayan sai fashe jikinsa takalminsa ya cika da jini zai dubi harisa yana kare shi shi ma aka faffasa masa jiki manzon Allah ta sama yana tafiya ya samu ya tsira da kyar sai ga mala'ika na duwatsu ya zo ya same shi yace masa ya rasu Allah ni mala'ika ne na duwatsu idan kana so ka bani izini da bi duwatsun makkan nan guda biyu je in kifa akan mutanen da'if in halakar da su gaba daya duk abin da kace zan yi me manzo Allah sun ya faɗa yace kada yi haka yace Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirya da mutane na jahilci ne sa su kai haka yace wa inni arju an yukhrij Allahu min asalabihim man ya'budu Allah da huwa la yushriku bihi shay'a ni kam ina fatan Allah ya fitar da wato wasu daga cikin tsotson su wanda za su yi imani su bauta Allah shi kade ba za su masa shirka ba don Allah yanzu azaban ba ta zo hannunsa ba ai ta zo a wannan kisan ko ta zo hannunsa amma kuma bai afka bai musu azaban ba bai saukar musu da ruwan duwatsun ba to ya za ka haɗa wannan ayan da wannan kissa wannan hadisin kuma hadisin bukari wasu ne ingantattu yanda za ka haɗa shi ne a nan a wannan ayan ana maganan wanda ya nemi azaban ne wanda ya ce ya rasu ya kai muhammadu ka afka mana azaban azaban ta zo to inda a hannunsa ne sai ya afka musu ba sun kalubalance shi ba ai suna neman su kure shi ne ko to inda a hannunsa ne sai ya afka musu azaban sai ya afkar musu da ita ya halakar da su a can kuma na da'ifa sun nemi azaban ba su nema ba ba su kalubalance shi ba sun masa laifi saboda tausayi irin na manzo Allah ta suna da hakurin sa sai ce Allah ya shiryar da su jahilci ne yasa suka yi abun amma ai ba su nema ba to kaga da za su nema su ce to ka halakar da mu mana kawai shikenan tunda abun ya zo hannunsa da sai ya halakar da su to kaga akwai bambanci mutumin da ya maka laifi sai ya yi shiru da mutumin da ya maka laifi yace ce ka ɗauki duk matakin da ka ga dama ka ɗauka ya za ka zaka zaka mutu hukunci daya? wanda ya laifi ya shiru sai ka ce ka je kawai ba damuwa amma wanda zai ce ka yace in ka isa ka ɗauki duk matakin da kake so ka je ka dauka in ka isa kaga in sai kai ba mala'ika jibrilu bane ina ji sai ka ji wani abu a zuciyanka to ga wannan ya fi sauki ka ɗauki mataki a kansa abin da zaka don akwai renin hankali a ciki akwai walakanci akwai neman kurewa to wayanda suka yi manzara sama irin wannan da azabar a hannunsa take da sai ya saukar musu da azaban su halaka amma wanda suka masa laifi ko ba su nemi ya musu azaban ba ba su nemi azaban ta sauko ba kawai sai musu afuwa ya musu addu'a Allah ya shiryar da su sallallahu alaihi wa sallam don manzo sama mai hakuri ne sai sa Bahaushe yake cewa hakuri sai ma'aiki wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ubangiji ta alaiki وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وبنجي تعالى وعنده مفاته الغيب تذكوكي sito-sito na gaibu suna wajen Allah ta'ala la ya'lamuha illa babu wanda ya san su Allah wa ya'lamu ma fil barri Allah ya san abun da yake a sarari wal bahri da abun da yake a kogi in an ce albaru sarari ana nufin wurin da ba ruwa ya san kuma abun da yake a cikin kogi wato shine malamin geography suke ce masa alma'u wal yabis wato ya fi sa abun da yake cikin ruwa sa abun da yake wurin da yake bushe inda babu ruwa duk halittan Allah kenan ya santa duk halittunsa ya santa ya san da zaman su wa ma tasqutu min waraqatin babu wata wani ganye da zai fado illa ya alamu ha fata ya sani ka duba bishiyoyin duniyan nan ka duba dasuka na duniya duk ganyen da zai fadi Allah ya san zai fadi ya sani tun kafin ya fadi kuma ya san da faduwansa wala habbatin babu wata kwaya da aka shuka fi zulumatil ardi a cikin duhun kasa wala radabin ko danye wala yabisin ko bushashe illa fi kitabin mubin ba ta yana cikin littafi mabayyane lauhin mahfuz a riga an rubuta Allah ta'ala ma'ana idan damuna ta zo za a yi shuka aka yi shuka Allah ya san adadin kwaya nawa aka shuka a duniya ba fa gonar ka ba ba a garin ku ba a a duk duniya Allah ya san adadin kwaya nawa aka shuka wanda take cikin ƙasa in ba Allah ta'ala ba wa zai san wannan wannan shine gaibun to ta ta'ala ya sani kuma babu wani ganye da zai faɗo face Allah ya sani ko wani danyen abu ko wani bushashen abu duk Allah ta'ala sani komi da ka sani na duniya yanzu ka san halittar da take cikin ruwa wallahi baka sani ba malamai ma suna cewa halittar da take cikin ruwa ta fi wanda take sarari yawa kuma ta fi girma wato dabbobin da suke cikin ruwa sun fi dabbobin da suke sarari ba cikin ruwa ba yawa da girma kaga baka san cin zuma to dabbobin dajin ma baka san su ba baka san yawan su ba amma Allah ta'ala ya sani ma'ana dai duk abin da zaka yi kowane irin abu ne baka saka boye wa Allah ba ubangiji ta'ala ya sani shi yasa ke gaya maka wannan yace wa huma fatihul ghaib taskokin gaibu suna wurin Allah in an ce shi shine wurin ajiya fito fito malamai sun yi wannan fassaran a bisa cewa mafatihu jam'i ne na maftah maftah wato shine fito kenan wurin da ake budewa wurin da ake sa kaya a rufe kuma a bude wato suka ce mabuden gaibu shi kuma jam'u mifta bi kasrin mimi shine miftahu kenan wato alatul fatahi abun budewa wato ce sai ake to mabuden gaibu suna wajen Allah ta'ala duk abun kamar dai ne sito din yana da mabudi saboda haka sai an bude a ga abin da yake ciki kuma sai an ga shiga fito din a ga abin da yake ciki ma'ana dai Allah ta'ala shi kaɗai ne ya san gaibu ba wanda ya san gaibu sai shi kamar yadda jiya muka yi bayani so da ko ubangiji ta'ala shine mai mabuɗin gaibu. to sai zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, hadisin bukhari manzon sun ce mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah mabuɗin gaibu ko saskotin gaibu biyar ne ba wanda ya san su sai Allah Allah ta'ala shi ya sani to sai karanta wannan ayan inna Allah indahu ilmu sa'ati وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت سني توشن غيب كنا الله تعالى شيء كده إلي من تاشر القيامة با وندي سني سيشي da mala'ika jiru ya tambayi manzala kuma a khabirni an ba ni labarin tashin alkiyama sai ce mal anha bi alama sa'i wanda ake tambayan bai kai mai tambayan sani ba ni da kai duka ba wanda ya sani yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha wal ilmuha fi kitab والعلمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم illa بغتة suna tambayar ka dangane da alkiyama yaushe za ta zo ka ce ba wanda ya sani sai Allah ilimin ta yana wajen ubangiji ta'ala sama da kasa ba za su iya daukan wannan labarin ba za ta zo ne kwatsam to kaga Allah ta'ala shi kaɗai wato ya san yaushe alkiyama za ta tashi sannan haka nan saukar ruwa damunan nan za ta yi kyau ba za ta yi kyau ba adadin ruwan nan sau nawa za a yi me yawan ruwan za a yi ruwan yau ko ba za a yi ba gobe za a yi ko ba za a yi ba ubangiji ta Allah shi kaɗai ne ya sani kamar da muka yi bayani a baya sannan Allah ta Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa mahaifan mace ba tun daga digon mani in ana diga shi za ta ma yi cikin ko ba za ta yi ba ma don wani mani ma yana zama jinin haila ne ba za a haifi ba zai zama cikin ba ma balle a haifi yaro amma Allah ta'ala ya sani ya san abin da ke cikin mahaifar mace da za a yi ko ba da bane in dadin ne ya kalan sai ke kwaya nawa ne biyu ne ko uku ko ɗaya ne tun yana digon mani Allah ta'ala sani duk abin da zai faru da shi da abin da za a yi da yadda za a yi haifuwan da kalan da zai kasance siriri ne mai kiba ne dogo ne gajere ne fari ne baki ne duk yadda zai zo to yana digon mani ubangiji ta'ala sani babu wanda ya san wannan gaibun sai Allah sannan Allah ta'ala ya san babu wanda ya san me zai faru gobe sai Allah wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gadan mutum bai san me zai faru da shi gobe ba sai Allah mutum bai san me zai samu gobe ba sai Allah Allah ta'ala shi ne ya sani Aisha radiyallahu anha yace man haddathaka anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya'lamu ma yakunu fil ghadi faqad a'zama ala Allah sirya. duk wanda ya gaya maka cewa manzo sama ya san me zai faru gobe wannan yayi wa Allah ƙarya babbar ƙarya kuma karka gaskanta shi saboda haka Allah ta'ala shi ya san me zai faru gobe duk duniya ba wanda ya sani yanzu dai abin da ya faru da kai yau ka sani amma gobe kuma me zai faru da kai baka sani ma mutuwa za ka yi gobe rayuwa za ka yi wasu alkhairai za ka samu wasu masifu ne za su same ka yaya za ka wuni cikin farin ciki ko bakin ciki wallahi ba wanda ya sani sai Allah sai dai kai kana da wani buri abin da za ka yi gobe wannan buri ake ce masa gobe Allah kai mu zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza to amma ba lalle bane kai haka ne ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufun ba duk abin da kake buri ne zaka samu ba ruwa yana tangadi yana tangadi da jirgin ruwa ba so yake yi ba saboda haka baka san me zai faru da kai gobe ba sai dai idan Allah ta'ala ya sa gobe sai aka wuni aka kai dare to ka gane menene matsayinka a gobe din idan dare yayi baka san kafin gari ya waye me zaka samu me zai same ka me zai faru da kai wannan shi ma baka sani ba gaibu ne Allah ta'ala shi ya sani kuma shi kadai zai iya baka wannan labari shi kadai ba za ka sani ba saboda haka lalube ne cikin duhu ake yi sannan abu ne biyar wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut mutum bai sa wace kasa zai rasu a jimeta za ka rasu a makka za ka rasu a madina a kano a lagos a abuja a australia a uk za ka rasu a rasha a ukraine wallahi baka sani ba amma duk inda allah ya kaddara za ka rasu kuma sai ka je wajen wallahi sai ka je ko a wani ƙauye kake in a amerika allah ya sa za ka rasu a cikin white house fadan shugaban ƙasan amerika wallahi sai ka shiga cikin fadan ka rasu a wajen in allah ya kaddara babu makawa wa man kutiba maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwa duk wanda aka kaddara mutuwansa a wata ƙasa wallahi ba zai mutu ba sai a wannan kasa sai sa zaka yi mamaki mutum yayi dade a gari yayi sai yayi tafiya sai je mutu a can ko a kai shi jinya je mutu a can idan ma imamul mar'i kana bi baldatin datu ilaiha hajatun faydiru idan mutuwa mutu aka kaddara a wani gari to wata bukata ne za ta dauke shi ya je garin sai ya mutu a can amma ba wai ya je ya mutu bane ba wanda zai je wani gari ya ce bari je in mutu a gari kaza duk da ana samun bayan Allah da suke son su mutu a Makka ko Madina gida wani zai iya zuwa ce bari je in rayuwa ta a wajen amma da ya an hasko masa kila mala'ikan mutuwan ga can yana jiransa ai da kila bai zai je ba ko bai zai je ba akwai kissa ta Isra'iliya da muka sha bayarwa a nan masallacin cewa a zamanin Annabi Suleiman wato kissa ne ba za ka ce ƙarya ba ba za ka ce gaskiya ba ko za ka tsaya tsakatsaki zamanin Annabi Suleiman wani mala'ikan mutuwa sai ya zo a sura mutum sai ya samu wani a fadin Annabi Suleiman sai dinga kallonsa in an yi hira hira sai kalle shi zura masa ido sai tashi ya tafi sai yake ga annabi Suleiman shi wannan wanda ake kallon yace ni fa wannan mutumin fa yana ta zura min ido fa ya kalle ni ya sake kallo na waye ne sai ce wasu ai mala'ikan mutuwa ne sai ce a to shi yana tsoron kada mutumin nan ko zai dauke shi ne to da haka ya sa aljani ya kai shi kasan China daga Falastin sai aka sa aljani ya kai shi kasan China don ya buya ka gani san ba kadan bane shikenan sai wannan mala'ikan mutuwan sai ya dawo fadan annabi Suleiman? sai ce, annabi sallama sai ce masa ya kake ta kallon mutumin nan ne ya kake ta kallon sa sai ce, a ni kallon mamaki nake masa ni a yanda yake rubuce a waje na saura dan kadan in dauki ransa dan lokacin da ya rage masa kadan ne zan dauki ransa kuma an kaddara zan dauki ransa a China ne kuma sai na ganshi anan nace to yanzu don Allah ya za a yi wannan mutumin ya je China ya dauki ransa sai nake kallon sa ina mamaki <laughs> saka je to an kai maka shi kawai aljani ya dauke shi a kashi <laughs> in Allah ya kaddara dole za ka je kawai kaga inda kafarsa ne bare je ba sai aka, annabi Sulaiman ya sa aljani ya kai shi to kai ma ka shiga jirgin sama fu ka je ka fire kawai sauran yan awoyi baka sani ba sai ka je kasar kawai mala'ikan mutuwa zai dauke ka kawai a wannan waje to shi ko mala'ikan mutuwa zai tattaka je sai na ne ina ai mala'ikan mutuwa girman sa yafi na duniya shi yasa suka ce fa inna malakal maut fa inna dunya inda malakil maut ka tabaqati bayna yadayil akali ita duniya a wajen mala'ikan mutuwa wato kamar kwanon cin abinci ne kamar filet ne ko tire na abinci a gaban mai cin abinci yanzu an kama maka filet ɗaya ko tire na abinci nan nama nan doya nan shinkafa nan taliya nan abinnan alala duk inda ka je za ka sa hannun ka ɗauka to shi sa mala'ikan mutuwan shi kaɗai ne kuma yana ɗaukar rayukan gaba ɗaya ga shi china ba nisa ne da a wurin sama kawai idan ya kalla kawai ko ina ya sa hannunsa zai ɗauka zai iya zare ransa shi sa ke mamaki shi ko dan adam sai ya tattaka ya je yaushe daidai to ubangiji shi ne ya san a ina zaka mutu kuma in ya kaddara maka mutuwan to tabbas zaka mutu a wannan wajen sai Allah ta ala ya tsire وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون Ubangiji ta'ala ce wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili Allah shine yake ɗaukar ranku da daddare shine lokacin da kuke bacci eh da kai da gawa bambancin ku kawai kana motsi wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari kuma ya san abin da kuke aikatawa da rana duk abin da kai da rana Allah yana sane da shi in kyakkyawan aiki kai ya sani in munana ne ya sani in ka zo ka kwanta kuma sai zare ranka kai bacci in ya ga dama ba zai sake mai da shi ba sai ka wuce ta can kawai domin ya san me ka aikata summa yab'atukum fihi sannan ya tashe ku da yinin kai baccin ka da daddare gari ya waye Allah ta'ala ya tashe ka li yuqba ajalun musamma domin a hukunta ajali abun ambato wato shine a hukunta iya lokacin da zaka rayu a duniya ba za a dauki ranka ba sai lokacin yayi thumma ilayhi marji'ukum sannan makoman ku zuwa ga Allah ta'ala ne idan kun mutu akai tashi alkiyama thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ya baku labarin abun da kuka kasance kuna aikatawa Allah ta'ala ya ce shi yake daukar ranku da daddare ma'ana kuna karamin mutuwa ka san mutuwa akwai babba akwai karama karamar mutuwa shine bacci in kai kawai baka san inda kake ba sai ka farka kawai kai ma zaka san kai bacci amma lokacin da kake bacci baka jin kana bacci. sai in ka farka ne ka ce ka sai nayi bacci fa nayi bacci mai nauyi ba. saboda me baka san lokacin da kake bacci ba kusan ka mutu ne kawai to da rana sai a farkar da kai ka je ka ci gaba da harkokinka wani yace tabaraka man tawaffakum bilailin wa ya'lamu ma jaratun bin nahari albarkatun Allah sun yawaita wanda yake ɗaukar ranku da daddare sannan da rana kuma ya san wato ainihin me kuke aikatawa to idan kai bacci sai Allah ta'ala ya dawo maka da ranka shikenan sai kuma ka tashi ka kama sungullanka ka kama sungullanka Allah ta'ala ya tashe ka amma yayi haka ne liyuquba ajalun musamma saboda dama akwai iya adadin kwanaki da shekaru da aka kaddara maka to inda za a dauki ranka ba su kare ba to ai da an yanke maka ajalin ka kenan to sai a barka ka kwana ka tashi kai bacci ka tashi kai bacci ka tashi kuma in ka tashi sai ka ganka kuma a yanda kake idan kai malami ne in kai bacci ka tashi sai ka tashi da iliminka idan kai mai kuɗi ne kai bacci ka tashi kuma sai ka tashi da kuɗinka kai dai mai kuɗi ne idan kai mai sarki ne ko mai mulki in ka farka ma ka farka da mulkin ka kuma dai amma lokacin da kake bacci duk baka san abin da ake a kasar ka ba in kai shugaban kasa ne baka san me ake a jihar ka ba in kai gwamna ne baka san me ake a garin ka ba in kai sarki ne amma kana tashi kuma shikenan ka tashi a mai mulki ne haka nan ilimin ka lokacin da kai bacci baka san inda ilimin yake ba baka sani ba in ka barka kuma kawai sai ilimin ya dawo sai ka ji shi a jikinka a kwakwalwanka kawai to haka nan talaka shi ma ya tashi da sa ko ba haka bane jahiliya ya tashi da jahilcin <laughs> ba za ka yi bacci ka farka kawai ka ganka mai kuɗi ba ko ka yi bacci da ka farka ka ganka malami zai yiwu to kaga wannan dan hutawa ne kai in ka tashi za ka tsora daga inda ka tsaya <laughs> da haka yi ka tashi nema <laughs> to Allah ta'ala shi yake wannan hukunci ubangiji subhanahu wa ta'ala to sannan duk a gama wannan kuma sai a mai da mutane zuwa ga Allah ta'ala kowa makomarsa zuwa ga Allah ne to in an je lahiran kuma duk hayaniyar duniyan nan ta kwanta yanzu maganan addini ne maganan ayyukanka da kai ne kyawawa da munana ina ne makomarka ne ma'anan biyu kun fi makuntun ta'malun sannan ya baku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa me kuke aikatawa me kyau ka aikata ko mummuna to duka sai a baka labari kuma a maka hisabi a kansa sannan a maka ainihin wato sakamako gurgudon abin da ka aikata gwargwadon abin da ka aikata saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana sane da halin da bayinsa suke ciki kuma zai yi musu hisabi ranar alkiyama ka gyara halayenka idan ka samu alkhairi sai ka gobe halayen kuma sharri ne to karka zargi kowa sai kanka kafin mu rufe zan ƙara maimaita wato ainihin wannan account number na alhikima islamic center alhikima islamic center wata santa ne babba na gina babban masallaci mai hawa ɗaya da makaranta islamiyya da gidan marayu da hall da library da kuma computer center da ajujuwa na karantar da manya da sauran ofis da sauransu Mana dai santa ne ko cibiya ce ta addinin musulunci wanda aka dade ana aikin ta kuma alhamdulillah masallaci an gama duk wasu gine-gine an fara filista saura a karisa sauran ayyuka sannan kuma an fara gina hall inda za a yi tarurruka na addini da karantar da jama'a da kuma ajujuwa da za a karantar da manya da kuma wato ainihin library da computer center da kuma wato sauran office office gidan da muka saya shekaran da ta gabata miliyan talatin da biyar muka rusa muka fara wa'annan ayyuka yanzu haka ana nan ana ci gaba da aiki wanda yake buƙatar taimako na kayan aiki zai iya kawowa ko rodi ko ainihin siminti ko wasu abubuwa dai waɗanda wato ubangiji subhanahu wataala ya fore mutum na aikin gini ko kuma yin kuɗi zai bayar zai iya sawa a wannan account din sunan account din alhikima islamic center nan ma account din 000 five 13495 005134995 sunan bankin kuma jaiz bank sannan kana son tuntuba ko ƙarin bayani ga wanda za ka tuntuba akwai alayi da dauda financial secretary 07030635493 akwai alayi jawo mai labule ma'aji 0 zero in ka tuntube su kana bukatan ka san saƙonka ya isa ko inda za ka kai sakonka insha Allah za su maka ƙarin bayani Allah ta'ala ya samu dace bangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu بسم akwai mataye guda biyu da suka rubuta tambaya wanda ya so ya kama ɗaya. duka suna magana ne akan sun yi azumi na shekara biyu ba su samu sun yi azumin azumin ba saboda dalilin haihuwa. amma iyayensu sun ciyar musu to abinda suke nema su sani duka ciyar wanda aka yi nan ya wadaci sauran azumin da ba su samu sun biya ba ɗaya ta ce saura goma sha biyu ɗaya kuma ta ce akwai masu yawa na shekarar bara da ya wuce ba ta biya ba to ciyar wanda aka yi nan ya wadaci azumin ko da sai sun biya azumin kuma wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, wannan ciyarwan ba ta yi ba dukkan wanda ta sha azumi saboda haifuwa ko al'ada dole sai ta rama azumi ko rashin lafiya kowa tana da ciki sai zama na cikin yana damunta ta za ta iya azumi ba ta sha daga ba kuma sai ta rama saboda ubangiji ta lace fa min kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra saboda haka duk wanda rashin lafiya ya sa ta sha ko Ali tafiya zai biya ne to ita mace wanda ta haihu jinin al'ada ne hana ta yin azumi a jinin biki dole ta rama wanda take ta ta samu al'ada dole ta rama Aisha radiyallahu anha tace kunna nu'maru bi qada'i sawmi wa la nu'maru bi qada'i salah idan mun yi al'ada ana umurta mu mu biya azumi ba a cewa mu biya sallah kaga ana biya kenan mace mai ciki da mace mai shayarwa hukuncin ta ɗaya da mara lafiya ita ma matsala ne yasa ta sha saboda haka za ta rama amma masu cewa ciyarwa za ta yi sun kafa dalili da wani hadisi da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ta'ala ya daukewa matafiyi rabin sallah kuma ya ɗauke wa matafiyi azumi da mace mai ciki da mace mai shayarwa to kaga an ɗauke wa matafiyi azumin nan ai ba cewa kai ba zai rama ba cikin alkur'ani zai zai rama to haka nan ita ma mai ciki da mai shayarwa illa lura ya sa za ta sha to idan ta sha, sai ta rama in kuma babu wannan laluran bai halarta ma ta sha ba kina da ciki lafiya ki kalo za ki yi azumi wajibin ki ne ki kina shayarwa lafiya lau ba matsala danki ba matsala ke ba matsala zaki yin azumi wajibin ki ne ki wannan azumin in kuma lalura ta sa kika sha to wannan kuma wajibi ne ki biya na'am wanda yake cewa malam na balaga amma sai eh na sami wasu shekaru ban yi azumi wata ramadana ba to malam wani na wani shekara ɗaya zan fara biya ko da duka to kaga wannan akwai jahilci a ciki ya kamata mutum ya sani in ya balaga komai da komai ya wajaba a kansa abin da yake wajaba a kan babba in kuma son zuciyarsa ne sa yi ma dai ana na ana bin sa bashi ya ce ya yi shekaru bai yi azumi ba wanne zai fara biya wanda ya fara bari zai fara biya sai ka lissafa shekara nawa ne sai ka biya na farko na biyu na uku a haka a haka hankali har ka gama biyan azumin da ake binka na'am yace malam na yi aure kuma sannan mata yadda na aura budurwa ne har guda biyu to idan ma kuma suka tare duka a lokaci daya to malam wacce zan fara zuwa wajenta wacce zan bari wanda ta fara shiga gidanka ita ne za fara kwana a ta wanda ta biyo baya ita ce amarya ita kuma sai washe gari idan kuma jera su aka yi aka tura maka su saboda mugunta aka tura aka jera su aka ce kowai ne su sai a kofar gida sai aka tura su suna tafiya a hankali hankali aka tura su gida to kaga sun shiga tare kenan to nan ya za ka yi <laughs> sai ƙuri'a saboda haka sai a zo a yi ƙuri'a sai a rubuta kwana sai a naɗe takardar nan kuma a batta yankin sai a naɗe sai a watsa a ce kowace ta ɗauka wanda ta ɗau kwanan ya zama kwanan ta kenan ko a rubuta ɗaya takardar yau ɗayar kuma a rubuta gobe sai a nan naɗe ta ba tare da sun gani ba sai a watsa a ce ku ɗauka wanda ta ɗau yau to yau ne ran kwanan ta wanda ta ɗau gobe kuma sai gobe sai ta haƙuri sai gobe insha Allah na'am Wanda yake cewa malam mace mai takaba za ta iya zuwa ta'aziyya idan wani ya rasu a cikin zuriyanta to mace mai takaba dai ba ta fita sai lalura ko bukata idan babanta ne ya rasu ko mahaifinta wani na kusa sosai to wannan za a iya cewa akwai bukatan ta je ta yi wa mamanta ta'aziyya ko babanta ta'aziyya amma tana zuwa in sai sai ta dawo da rana kuma za ta je ba za ta je da daddare domin akwai haja a nan. saboda haka lalura kuma sai ta je ta kwana a wani wuri wannan shine rashin lafiya ko a asibiti tana asibiti ko wurin wani magani to wannan sai ta je ta kwana amma in ba haka ba mace mai ta kaba ba ta fita kuma wannan taziyan in ya zama a gari ne a nan garin da take sai ta je ta in ba haka ba kuma tun daga waya sai a yi taziyan idan ta fita daga ta kaba ta je ta musu taziya ita taziya ba ta tsufa na yace malam ina bacci sai na farka sai na ji mutane suna ta ihu ihu suna ta surutu a inda nake kwance nake bacci sai na yi tsammani an kira sallah ne an sha ruwa sai na tashi na sha ruwa daga baya kuma sai tabbatar ba haka ba a matsayin azumi na ana kuma farki ne yana shan ruwan da abincin yana ji kawai daga tashi ka ji tsoro to baraka duba agogo ba baraka fita waje ba kawai sai ka kwara ruwa akwai dan ganganci ganganci a ciki kadan amma dai in ya tabbata cewa kan kai kai kamar rana ta fadi to abun da sauki wato ramuwa ne kawai za kai babu kafara a zamanin sayyidina Umar sai aka yi hadiri a yamma mutane suka ɗauka rana ta faɗi sai aka sha ruwa sai daga ba kawai aka ga rana ta fito sai sai na bar ya ce alhaɗabu ya sirun lamarin yana da sauƙi ramuwa kawai za mu yi saboda haka kai ma sai ka rama azumin kuma nan gaba sai ka kiyaye na'am da gaske ne malam idan abu ya yanke ni jini ya fito azumi ne ya kare ba gaskiya ba ne in ka ga dama ka yanka kanka ma eh wato manzala ta sama yayi kaho ya ita jama huwa sa'imun muhri yayi kaho yana mai azumi kuma yana mai harama da aikin umra saboda haka mai azumi yana yin yana yin kafo to yana yin kafo kaga shi ya yanka kansa kenan ko shi ya tsaga balle ta na kai da wani abu ya yanke ka saboda haka fitan jini baya me baya ainihin karya azumi amma in ka sha jini ka aikata haramun kuma azumin ka ya karye na'am malam kamar a sallan ashan kabli ko ba'adi zai iya kama mutane musamman a sallan ashan ko nafila na daban da nafila da farilla duk ana musu kabli ana musu ba'adi sai dai ba a ko'ina ba ne yanzu kaga in sura ka bari a sallan asham ba kabli idan bayyanawa ake a asham sai ka sirranta babu ba'adi kai ba kabli kai sorry ba kabli to da haka akwai wasu ƙananan abubuwa wanda su ba a musu kabli kaman ka manta sai ka miƙe raka'a ta uku sai ka wuce kai raka'a hudu to anan ba wani kabli da zaka yi duk da wasu malaman suna cewa ai kabli amma manzon sama ai yayi nafila raka'a hudu a dire sannan ya zauna to akwai ɗan bambance-bambance amma in ba haka ba in irin ƙari ƙari kari da ake yin nan to galibi za ka samu akwai ba'adi a nafila kamar yadda ake a farilla malam hula yana da wani matsayi ne na musamman a cikin sallah yana da shi mana ai kamala ne ko kamala ne yawa abla wannan nafi maulan abdullahi bin umar sai wata ran ya fito kansa ba hula ba komai kai ka sa rawani suna sa rawani laraba sai ya fito kansa ba komai zai tafi masallaci sai ya ce masa ina za ka je ya ce masallaci zan je sai ce yanzu duk Allah inda taron jama'a aka yi aka ce ka zo wurin taron nan za ka shiga taron nan a haka kanka babu komai sai ce wallahi ba zan shiga haka ba sai ce wallahi a haƙo an yi ta jammala lahu Allah shi fi cancanta masa ado sai za ka koma ka je ka rufe kanka to kaga kenan yana da matsayi amma ba wai ya ɓata maka sallanka ba ne ko ka yi ba hula sallanka na nan ba ta da matsala amma dai ana son a yi shiga ta kamala in za a gana da Ubangiji ta'ala. Allah ta lafi ya bani adama ku zo zinata kuma inda kulli masjidin ya ku yan adam ku rike adonku a kowane masallaci wato duk lokacin da za ku yi sallah ku yi ado ai ka fuskanci Allah ne Za ka gana da Allah ta'ala ne inda za ka gana da sarkin da ka tsa in za ka gana da gwamnan garin ku sai ka tsa ko ni babban mutum to ubangiji ta alama in za ka gana da shi ka kintsa to ga al'adance mu sa hula yana daga cikin me shiga ta kamala to yana da kyau wanda ya da hula ya fi wanda bai ba hula ba wannan yake cewa malam idan mutum ya bi liman sallar ashem har aka kare malamai sun ce yana da matsayi na musamman to ni kuma in an zo wutiri sai in bar wutiri don ina son tashi da dare ya matsayin ashem na din yake eh, to sai ka gyara domin yin wutirin ka tare da liman ba zai hana ka tashi kai kiyamul lailin ka ba hadisi ne cewa dukkan wanda ya salla tare da liman har aka gama za a bashi ladan kiyamul laili gaba daya to kaga in baka witiri da liman ba ba a gama da kai ba baka samu wannan falalan ba sai kai witiri da liman ka samu wannan falalan bai zai hana da daddare kuma ka tashi kai na filfilun ka ba kuma ba za ka sake witiri ba saboda la witirani fi lailatin ba witiri biyu a dare daya saboda haka sai ka yi wa wannan na filfilin ka gurgudu inda za ka iya kuma Allah ya karba saboda haka baka da matsala amma in tahajjud ake yi dama limamin baya witiri shikenan da aka gama liman ya fita kai ma ka fita kaga nan ka samu wannan falalan so idan ka je kai ba mun afuwa ina nufin kwanakin tahajjud ana sallan tarawihi sai liman yayi nafila raka'a goma misali bai witiri ba to kai baka da matsala anan ka samu wannan falalan don ka juya tare da liman to idan ka je tahajjud sai kuma kai wannan witirin ka samu falalan ij'alu akhir salatukum bil layli witra ku sanya karshen sallan ku da dare ya zama wato ainihin witri na'am malam menene matsayin azumin mutumin da yake nitsewa a cikin ruwa ba komai azumin sai na nan don ya mutum ya yi wanka ya nitsa a cikin ruwa sai dai in ya sha ruwan ko ruwan ya shiga ta hancinsa ya shiga makogoronsa amma in dai ruwan bai shiga makogoronsa ya haɗiye ba ba wani damuwa ko don ya nitsa a cikin ruwa ko awa ɗaya a cikin ruwan yana nitse to ba matsala in mutum zai iya yi azuminsa bai samu komai ba amma dai galibi mutane masu jika jikinsu ko masu zuwa su yi ta wanka da rana su sani cewa suna wahalar da kansu ne suna wahalar da kansu wani lokacin dan jin daɗin na wannan dan lokacin ne in ka baro wurin kuma sai ka ga azumin ya wahalar da kai amma azumin ka nan sai dai in ka sha ruwa ne na malam menene gaskiyar da ake cewa nana maryam da nana asiya a ran tashin alkiyama za su kasance cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita dai maryam ina tunawa akwai hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aure ta amma na asiya ban sani ba ko kuma na manta na'am eh, daga ƙarshe akwai wanda ya rubuto ya ce a ja hankalin masu keke keke na wanda ake tuka wanda ake faka sa kusa da baki hanyar nan suna ganganci sosai wajen shiga tsakankanin motoci zai iya yi wa akwai duhu mai mota zai iya buge shi ko ya jawo wani matsala daban a ja hankalin masu irin wannan a nitse ku dinga lura saboda kada mota ta je ta buge ku maslahan kanku ne na'am to sai masu roƙon addu'a wani ya ce ina so in saya mahaifiyata a gida a sa ni addu'a Allah ya bani iko wannan kuma ya ce mutane da yawa suka rubuto dai ba su da lafiya akwai wanda ya ce shi kuma a taya shi da addu'a Allah ya sa ya ci jarabawa wani kuma ya ce yana neman aiki ne na immigration a masa addu'a Allah ya bashi wannan kuma ya ce akwai yayyushi da yawa waɗanda suke ba shiryayyu ba ne a yi taya shi da addu'a Allah ya shirye su hanya madaidaiciya dukkanin su Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya musu gaggawa ya kai musu ɗauki na gaggawa kuma Allah ya biya wani bukatunmu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين